This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida, Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar. Ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. ko ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Ƙungiyar Boko Haram ta musanta cewa tana kan hanyar sulhu ta wajen tattaunawa da nufin tsagaita wuta kamar yadda gwamnatin tarayya ta sanar ranar goma sha bakwai ga watan Oktoba. A cikin wani hoton bidiyo da shugaban ƙungiyar Abubakar Shekau ya fitar, ya musanta sanin wani mutum mai suna Ladi Amadu mutumin da ke ikirarin cewa shi ne wakilin kungiyar Boko Haram a wurin tattaunawan. Shekaru ce batun da gwamnatin tarayya take yi cewa ana tattaunawa karya ce kawai. Ya kuma ce an musuluntar da 'yan mata 219 da aka sace a watan Afrilu daga Chibok a jihar Borno an kuma aurar da su. shugaban kungiyar ta boko haram ya ce kungiyar tana garkuwa da wani ɗan ƙasar jamus ta sace a watan yuli Wasu manyan jami'an sojan ƙasar Burkina Faso sun ce sun kwace daular mulkin ƙasar, abinda kuma ya ƙara sa ta baba kan ainihin wanda ke da iko da ƙasar. An bayyana haka ne sa'o'i bayan da hafsan hafsoshin sojojin ƙasar Janar Honore Traore ya ayyana kansa a matsayin shugaban gwamnati bayan wani bore da ya hambare shugaba Blaise Compaoré ranar Alhamis. Da yake magana da yawon gungun jami'an sojojin, Laftanar Kanar Yakubu Isaac Zida ya bayyana jiya Juma'a a dandalin Dela Nation da ke Wagadugu, inda aka yi zanga-zanga mafi muni. Zida ya ce yana jawabi ne a madadin al'ummar ƙasa, mataimakin kwamanda na dogarawan fada shugaban ƙasa kuma shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suka shirya zanga-zangar. Zida ya ce an jingina kundin tsarin mulkin ƙasar ana kuma shirin kafa gwamnatin riƙon ƙwarya. Jami'ai sun yi tasowa, suna tafawa da jin alƙawarin cewa za a kafa gwamnatin riƙon mulki ba tare da bata lokaci ba a cikin kwanciyar hankali da nufin mai da kasar bisa turbin demokuraɗiyya. Jiya Juma'a, Mr. Compaore ya sanar da yin murabus a wata sanarwa inda ya yi kira da a ba da wa'adin kwana 90 domin gudanar da zaɓe. Ya yi mulkin ƙasar na tsawon shekaru 27 bayan ya hau karagar mulki biyo bayan juyin mulki a shekara ta 1987. wata majiyar diflomasiyyar faransa ta ce tsohon shugaban kasar ya gudu zuwa kudancin kasar yayo kuma zuwa wani garin po da ke kusa da kan iyakar kasar ghana hukumomi a jihar california sun ce wani jirgin jigilan yawon bude ido zuwa duniyar wata ya faɗo yayin da yake gwaji a tsaunin majel ya kashe matukin jirgin ɗaya gudan kuma ya ji ƙazamin rauni jami'ai sun ce matukin jirgin da ya yi raunin ya fice ne daga cikin jirgin kafin ya jirgin na virgin galantic ya faɗi jiya juma'a a nuna hotunan baraguzan jirgin a talabijin a tsakiyar hama da arewacin birnin los angeles kamfanin jirgin virgin galantic da wani hamshakin attajirin ƙasar birtaniya richard grabson ya kafa ya ce zai haɗa kai da hukumomi domin gano masababin haɗarin brasan ya bayyana a hanyar sadarwar Twitter cewa zai tashi zuwa California ba tare da ɓata lokaci ba. Kamfanin da yana shirin jigilar masu sha'awar yawon bude ido a a cikin jirgin zuwa duniyar wata ne da a jirgin da ake kira Spaceship 2 zuwa sararin samaniya mai tazarar kilomita 100 da duniya. Fasinjojin za su shafe 'yan mintoci a sararin sama. sama da mutane 500 kuma sun riga sun ba da kuɗi inda suka nuna aniyar domin zuwa tafiya a kumbo to labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata ficacciyar jarida a amurka ta ce karamar yarinyar nan yan shekaru bakwai da ke jihar connecticut ta koma a ajinta bayan da aka hana ta zuwa makaranta sabili da fargaban cewa mai yiwuwa ne ta yi cuɗanya da masu fama da cutar ebola lokacin da ta ziyarci nahiyar afirka jaridar new york times ta ce an kyale ikeluwa opayemi ta koma makaranta jiya juma'a a milford inda aka janye shawarar da hukumar makarantar ta tsaye tun farko na hana ta shiga aji na tsawon kwanaki 21 tsawon lokacin da cutar ke bayyana a jikin mutum idan yana dauke da ita jarida ta ce karamar yarinyar da mahaifinta sun je najeriya a watan oktoba domin halatta auren wani dangin su sai dai babu wanda aka sani yana fama da cutar ebola kawo yanzu dai a najeriya bisa ga rahoton jaridar iyalin da kuma wato iyalin ya kai karar hukumar makarantar milford kuma dukkan bangarorin biyu suka sasanta babu dai wani bayani kan abin da sasantawar ta kunsa. jiya juma'a ne har wa yau wani alkali a jihar maine ya yanke hukunci kan tilasta keɓe ma'aikaciyar jinyar da ta dawo daga afirka ta yamma inda ta yi jinyar masu fama da cutar ebola kamar yadda hukumomin jihar suka bukata jiya juma'a alkalin ya ce hiccups bata nuna alaman cutar ebola ba saboda haka tana iya tafiya amma kuma tilas ne ta rika sanar da jama'a da zarar ta ji wani laulayi a jikinta ta ce an keta hakinta da keɓe ta da aka yi pcos ta yi watsi da matakan keɓe da gwamnatin jihar ta ƙayyade ranar Alhamis, ta fita tana yawo a kan keke da saurayinta, ta kuma sha hannu da wani ɗan jarida cikin makon nan bayan wata ganawa da manema labarai ta bazata. Dakarun tsaron Isra'ila da na Falasɗinawa sun yi fito na fito a yammacin kogin Jordan bayan sake buɗe masallacin Al-Aqsa da ke birnin Kudus domin sallar Juma'a jiya. Falasɗinawa sun yi zanga-zanga kusa da Hebron da wurin binciken ababen hawa bayan sallar Juma'a suna kira da a nuna fushi yayin da dakarun Isra'ila suka mai da martani da barkonon tsohuwa da kuma harba bindiga da ke amfani da harsasan roba. Babu rahoton wanda ya jikata. Labaran duniyar nan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani ukumi ne. Allah ya masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin kafin mu nisa kamar yadda muka saba zan gayyato mana Muhammad Salisu Rabi'u ne domin ya bayyana mana irin rahotannin da ke tafe cikin shirin mu na yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko zai magana a game da cutar zazzabin cizon sauro yayin da rahotonmu na biyu zai magana a game da cutar Ebola. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku wata tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a jihar Kano a game da cutar shan inna. Don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin. A gaishe ka Muhammad Salisu Rabi'u. saboda illar cutar zazzabin cizon sauro ga mata masu juna biyu ya sa likitoci a maraɗi ta jamhuriyar niger suka shiga yaƙi da wannan cuta a cikin birane da karkara ta hanyar wayar da kan al'umma ita dai wannan cuta ba ta rani ba ta damuna cutar zazzabin cizon sauro abu ce da ke samo tushe daga halayen mutane da ke yin biris da maganar tsafta ciki da wajen muhalli ga kuma kawo ta'annaci ga ƙananan yara ya zuwa mata masu jina biyu da yake yanzu damana ta sabka da kyau malam musa ɗanladi jami'an waye kai a likitan sabon gari ta muradi yanzu cikin wani hali ake dangance da cutar zazzabin cizon sauro na in muka ɗauki misali shi ciwon palidis masassarar cizon sauro eh, ana samun mutane da yawa misali an aka ɗauka daga janvier zuwa habbiyar ga watan ut wato daga suiman in har zuwa suiman tarande tunda mu da suiman suiman muke da sahi mun samu Eh, masu paludism 32,354 eh, a ciwon nan taya an samu rasuwa eh to ubangiji allah ya taimaka yawancin su duka sun an ciwo kai sun samu sauki na masassarar cizon sauran nasu amma duk da haka nan ba a dan rasa ba cikin su an samu eh, goma sha hudu wanda sun riga mu gidan gaskiya sanadin ciwon wannan fali yawancin su kuma yara ne kankana yan ƙasa ga shekara biyar masu juna biyu ma ba a samu da tarin su baya dalilin ciwon fali amma wanda suka rasu din yawanci yara ne galibi me ke kawo haka shi dai wannan masassara sauro ke kawo ta sauro ko ka sani akwai shi yanzu cikin da'irar maraɗi kowane lokaci amma yawanci da damuna ya kamari da yake akwai ruwa kwance wanda yake samu ya kyankyasa abin da ke kawo wannan naharin ruwa wanda ke kwance a cikin santoci ko gidaje wanda sun yi kwana biyu har zuwa uku ba a samu suka kahe ba ko aka yi masu ciko to in wannan ruwa suka kwan uku sauro zo kyankyasa cikin kwana uku yana iya kyankyasa ya samu ɗaya da na sauro da za su cizon mutane. Duk da haka akalla mata fiye da ashirin kan yi turuwa asibitin domin binciken lafiyar 'ya'yansu sakamakon kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro. To yanzu dai kwanan ta biyar ba ta lahiya. Cikin ta ne ji yayi tsanwa a shi ba ta da jini sai da muka kai ta likita. Madan ga shi kin zo asibiti da yaron ki ba sani kamar wa irin cutuka ne yaron ke fama da shi. To da masassara take fama da shi. To yanzu damana ta caɓe ruwa take take a ko ina ga shukoki. ina mutakan da kuka ɗauka ko likitoci wajen kokowa da ita wannan zaben cizon sauro malam musa Allah da ya amsa da cewa To lalle mun ɗauki matakai gwalgwado wanda muke iya yi matakan da muka ɗauka na harin shine komanda wanda ake yi na magunguna wanda idan mutane suka zo za a iya taimaka musu da shi saye da rahusa mai sauki yara dai kun sani ta ne ake masu kankana yara wanda su kai shekara biyar ba bayan wannan dai a cikin gidan likita kuma ana yin gargadi da wanda ya zo da masassarar cizon sauro ana nuna mai to bayan ka warke ko ko kana cikin ma ciwon yi umarni da gidan sange mai magani a dora shiga ciki ana kwana kuma bayan wannan ana gargaɗin mutane su yi tsafta a cikin gidajensu da santoci da sauransu idan ruwa sun kwanta cikin gidaje ko santoci a yi iyaka kokari a samu a yi ciko a barbari suna kwanta har suna kwana biyu uku su kahe inda sauro zai kyankyasa ko bayan wannan muna gargaɗin mutane kulawa da babban tsafta ta gari gaba ɗaya wanda unguwa tana iya gamuwa ta yi shara da sauransu duka tsafta da kwana cikin sange kowane lokaci babbar kariya ta yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ko kuma a fesa magani sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani asibitin koyarwa na jami'ar abubakar ta ba balewa da ke bauchi ya gudanar da taron wayar da kan al'umma akan yadda za a kare kai daga kamuwa da cutar ebola Asibitin koyarwa na Abubakar ta balewa da ke nan Bauchi ta gudanar da taron satin da take yi a kowane shekara da nufin faɗakarwa akan wata cuta da ke addaban al'umma. Dr. Muhammad Dauda Yusuf, shugaban likitoci na asibitin koyarwa na Abubakar ta balewa da ke nan Bauchi, ya yi ƙarin haske game da bikin makon. mu tabbatar da cewa mun ƙara ilimin al'umma a game da wannan cuta ta ta yi jaridu a hira da 'yan jarida a talabishin ne a rediyo ne domin mu wayar da kan al'umma su gano wannan cutar ya ake gane ta ya ake guje mata in su shigo gari ya za a yi kamar wancan karo da aka yi ta shan gishiri aka yi ta cutar da mutane su da cin abubuwa da cutar da kansu saboda rashin ilimi ne muna fatan ta wayannan kafofin matsa labaran za mu ci mu burin mu na wayar da kan al'umma kada su san wannan cutar ta ciki da bai in koda ta shigo ba za sassa da yawa abun wato ba za ka iya wata zanatar da kuma a lokacin guda ba wani shekara in Allah da za mu zaɓi wata al'umma a je a yi musu to matakan kenan su ne mu samu kyakkyawan manufa ɗaya ce ta su samar da al'umma mai lafiya wanda babu cuta da cuta mata addabi al'umma ba nuna idon gwamnati in mun hango ga abin da ya kamata a yi in muka faɗa gwamnati ba su yi abin da ya kamata mu yi shine mu yi zama a kan tebur mu mu ilmantar da gwamnati ga abubuwan da muka hango ga abin da za a yi in aka yi sha Allah za mu samu waraka. Dr. Muhammad Dauda Yusuf kenan, Profesa Samba Zailani ya bayyana kariya ga cutar ta Ebola. Wannan Ebola wanda mun san cewa ya shigo cikin West Africa tun February this year. So har yanzu dai muna tare shi a West Africa, amma a Nigeria a yanzu dai kan bamu da cutar Ebola ko guda daya. Wajen sati shida kenan da aka sallami kes na karshe a cikin guda goma sha tara da muka samu a Nigeria. Wanda bakwai daga cikin sha tara nan sun riga mu gidan gaskiya. so amma cikin sha tara din na karshe wanda aka sallame shi wanda ya warke ya kai wajen sati shida yanzu so a yanzu haka bamu da cutan ebola a najeriya don bamu da shi a najeriya ba wai shi kenan kawai sai mu ce cutan ebola ya kare ba a'a inda muna da shi a west africa kama a gini kama a sierra leone kama a liberia so muna da wannan cuta har yanzu a yanzu da mun yake maka maganan nan cases na ebola a wannan country guda uku da na faɗa maka din nan sun kai kusan dubu tara wajen dubu tara a cikin dubu taran nan 4,500 sun riga mu gidan gaskiya akwai matakai da yawa wanda gwamnati kamata ta dauka wanda kamar inda aka ake magana a rufe boda wannan yana da amfani kwarai da gaske eh, iyakoki kenan a tabbatar cewa duk wanda zai shiga ko jirgin sama ko ta jirgin ruwa ko ta mota a tabbatar cewa an tsare don a san masu cuta masu zazzabi haka a tsare su tabbatar cewa ba su shigo mana cikin najeriya ba kuma saboda bayan haka kuma akwai wasu wanda aka yi maganar cin naman bushmeat haka naman daji din nan shi ma yana kawo wannan cuta din so ya kamata shi ma a hana wani cin wannan nama din in kuma an samu patient mai case din ebola kenan kamar yana da zabi da su ciwon kai su amai da gudawa da fitan jini haka maza maza a yi reporting case din nan ma appropriate authority kamar likitoci su san cewa za su je su samu wannan patient din su kare kansu kuma su ɗauki wannan patient din su tafi da shi don su managing wannan case din wannan shi ma yana zai taimaka sosai kwarai da gaske so in an samu irin wannan case din tunda mun riga mun san cewa wannan case din na ebola din nan ba ta da rigakafi kuma ba ta da treatment ba maganin da bayar mutum ya warke a yanzu haka da muke ciki so saboda kan an samu wani mai irin wannan kesin abin da za a yi shine a yi isolate shi wato a keɓe wannan mara lafiya ɗin a cin asibiti ko kuma a wani waje inda da a rika na shi kuma duk wanda zai zo kusa da wannan patient din ya tabbatar cewa ya kare kan shi. wato sai wajen sa safan hannu wajen sa riga wajen sa goggle wato wanda zai protecting gaba ɗaya rufe cikin shi dai saboda kun san cewa da jini da amai da bayan gida da su eh, zufa su majina duk na wannan patient duk suna iya yada wannan cutar din so in har aka avoidin wannan ba a zo kusa da a wannan abun ba Profesa Samba Zailani na asibitin koyarwa na Abubakar Tafa a Balewa da ke nan Bauchi taken makon na bana dai shine kare kanka daga cutar Ebola Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya a gaida Amina Abdullahi Girbo duka-duka da wannan rahoto na amina abdullahi girbo za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon murya amurka ya shirya a birnin kano a game da cutar shan inna inda yayin taron kwamishinan lafiya na jihar kano dr abubakar labaran yusuf ya yi tsokacin irin kokarin da gwamnatin jihar kano take yi wajen ganin an kawar da cutar nan da ƙarshen wannan shekara taro irin wannan yana da matukar muhimmanci don babbar matsalar da muke samu da al'umma a wannan jiha da arewa ma matsala ce ta rashin fahimta fahimtar da mutanen nan za a yi yinsa ne ta hanyar tattaunawa tattaunawa ba zai yi ne da shauran ma'aikata mu dinga bi gida-gida ba kano jiha ce take da mutane akalla mutum miliyan goma sha biyu ba zai yi a ce sai mun je kowane gida ko kuma kowace unguwa mun tara mutane ba amma bin hanya irin wannan ta rediyo babbar hanya ce ta sadar da sakonni su wannan ya daga cikin dalilan da ya sa ce lalle sai na zo wannan waje da kai abu na biyu da nake son magana a kai shine ita kanta wannan cuta ta polio duk da cewa akwai cututtuka da yawa wanda su ma gwamnati da shauran abokan aikinmu muna ta yaki a kansu amma abin da ya tara a wannan guri magana ce ta cutar polio cutar ta polio cuta ce wacce duk wanda yake wannan jiha ya san cewa cuta ce wacce akwai ta zahiri domin idan babu a gidanka akwai a makota idan babu a makotanka lalle cikin ku sai ka samu wanda wannan cuta ta nakasa shi wannan ya nuna mana eh, cewa cutar nan gaskiya ne abu na biyu da zamu sake dubawa duk wanda kaga cutar nan ta kama shi mutum kashi 99 cikin 100 na wanda cutar ta kama zaka samu mutane ne ko yara ne da ba a yi musu rigakafi ba zaka samu kuma bi yaron da aka masa rigakafi zaka samu kashi 99.9 na yaron da aka rigakafi su kuma Allah bai dora musu wannan cuta ba kaga wannan ya zama da dalili da hujja a wajen wanda zamu yadda cewa wannan cuta da akwai ta tunda idan an kai abin da ka dauka na kariya Allah zai kare ka idan ka ki daukar abin da yake na kariya Allah zai barka da cutar domin Allah ya turo da cuta ya kuma turo magani wannan shine abubuwa da nake ta son har kullum al'umma su gane ina ta kira da mutane cewa wannan cuta babu wani abu na illa a cikinta idan da wani abu na illa bayan da za a yi wannan gwamnati gwamnati ce ta musulunci musulmi ne suke janta sarkin kano kowa riga ya san shi amir mumin ma ke kiransa ya sa ga manyan malamai irin su liman duk suna tare da mu babu yadda za a yi mu saka kanmu cikin abin da za mu cutar da al'umma mun riga mun sani cewa mulki da tafiyar da al'umma amana ce ta Allah mun riga mun dauki wannan amana muna kuma ta gaya wa mutane cewa ba za mu yi wani abu da zai illatar da kowa ba duk inda ba wani abu da bai dace kuma za mu sanar ba kuma za mu amma duk abin da muka fito da shi tsari ne na taimakon al'umma wani abu da ya sake faruwa a bara maganar eh, measles ta ake kira kenda ita ma tana daga cikin cututtuka guda bakwai da muke yi rigakafin su amma da yawan lokaci da mutane sun yi irin shakulaci ba sa kai yayayensu wani idan ya ji aka masa allurar farko aka masa dukan polio ya tafi ya ji aka masa allurar ta dpt da ake cikin wata uku na farko ban sake komawa ba wannan dalili ne yake sawa iyaye sun mamanta da cewa akwai allurar measles so idan cutar ta zo sai ga ta yi kano mugun kamu dan bara mun samu yara da suka kamu sama da guda dubu hudu waɗanda kusan kowace ƙaramar kuma zaka samu akalla a ga wajen dubu tamanin wajen yaran da suka mutu kawai ina jin su wajen guda dubu hudu a jihar kano wata cuta ce wata take da kariya kuma duk wanda Allah ya sa aka ba shi shi ma allura nan ta ta ta kyanda za ga bai kamu ba idan kuma ya kamu za ka cutar ba za ta yi masa illa yadda suke wanda da a yi masa allura nan ba to da su ne abubuwa da ya kamata mutum ya tsaya ya duba waɗanda suke ganin cewa akwai wani abu a ciki lallai su sani cewa babu wani abu na illa cikin waɗannan cututtuka a cikin wannan allurai da magunguna da muke kawowa al'umma wanda kuma yake da tambaya ban sani ba ko akwai dama da ake bayarwa a yi tambaya abin da muka sani Allah ya cikin ilimin mu za mu faɗa wanda ba mu sani ba za mu nemo mu bayar cewa a gaya wanda ya tambaya lokacin da aka tambaya kaza da kaza ga kuma da bayanin nata yake ina ga kada na ɗauki dogon lokaci zan da tsaya nan ina kira kuma ga al'umma da lallai su bayar da haɗin kai su kare wayannan 'ya'yaye nasu daga waɗannan cututtuka da suke kassara yara domin wannan cututtuka dukkaninsu guda bakwai dinnan ko dai su kashe yaro da gaba daya ko kuma su nakasta shi nakastawa mai matukar ban mamaki domin yaro yanzu kamar polio in ka dauka duk wanda ya kama da ita yawanci zaka ga zai zama dai gurgu kafa daya kafa biyu ko gurgu da hannu da kafa gaba daya ne zama na babu abin da zai iya aiwatar a rayuwarsa a kullum shi kansa ya zama kaya ban daki sai ka kai shi kai masa tsarki komai shekarunsa kuma haka zai ta fama da su ba zai iya zuwa makaranta ya je wani abu mai amfani ba ba zai iya zuwa gona ba ba za iya zuwa taimaki uwa shara wanke wanke da wani abu ba ko dan a na ɗebin wura yaro ba zai iya ba so lallai kamata iyaye su su shigo ciki su kuma tabbatar cewa sun ba wa 'ya'yan nan nasu cikakke kariya kamar yadda gwamnati ta kawo waɗannan magunguna na kare al'umma da yara a wannan jiha. kwamishinan lafiya na jihar kano alhaji abubakar labaran yusuf kenan masu sauraro a nan namu da sa'aya cikin shirin namu na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu Ibrahim Alfa Ahmed ne daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ba mu lafiya takaitattun labaran duniya. Ƙungiyar Boko Haram ta musanta cewa tana tattaunawa da nufin tsagaita wuta kamar yadda gwamnatin tarayya ta sanar ranar 17 ga watan Oktoba. A cikin wani hoton bidiyo da shugaban ƙungiyar abubakar shekaru ya fitar, ya musanta sanin wani mai suna Dan lada Ahmadu mutumin da ke ikirarin cewa shine wakilin ƙungiyar Boko Haram a tattaunawa da suke yi da gwamnatin Najeriya. Wasu manyan jami'an sojin ƙasar Burkina Faso sun ce sun kwace daular mulkin ƙasar abin da ya ƙara sa ta baba kan ainihin wanda ke ikon ƙasar. An bayyana haka ne sa'o'i bayan da babban hafsan sojojin ƙasar jana Honore Traore ya ayyana kansa a matsayin shugaba bayan wani bore da ya hambara shugaba Blair compore ranar Alhamis. Da yake magana da yawon gungun jami'an sojoji, Laftanar Kanar Yakubu Isaac Zida ya bayyana jiya jama'a a dandalin dela Nation da ke Wagadugu inda aka yi zanga-zanga mafi muni. Hukumomi a jihar California sun ce wani jirgin jigilar 'yan yawon bude ido zuwa duniyar wata ya fado yayin da yake gwaji a tsaunin Majef ya kashe matukin jirgin ɗaya kuma ya ji ƙazamin rauni. Jami'ai sun ce matukin jirgin da ya yi rauni ya fice ne daga cikin jirgin kafin lokacin da ya faɗi an kuma nuna hotunan baraguzan jirgin a talabijin a tsakiyar hamada arewacin birnin los angeles wata fitattar jarida amurka ta ce karamar yarinyar nan 'yar shekaru bakwai da ke jihar connecticut ta koma ajinta bayan da aka hana ta zuwa makaranta sabida da fargaban cewa ya ta yi cuɗanya da masu fama da ebola lokacin da ta ziyarci afirka To jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.